A yanzu haka dai masu ruwa da tsaki a kan sha'anin zaɓe a Najeriya na ci gaba da yin tsokaci a kan labarin da ya bayyana ta wasu kafofin labaran Najeriya da ke nuna cewar tsohon gwamnan jihar Filatu Mr. Joshua Dariye da ke zaman ɗaurin shekaru goma sha hudu a gidan Kasu, ya yanki fam na tsayawa takarar neman mukamin sanata a majalisar dattawan Najeriya a ƙarƙashin inuwar jam'iyyar APC mai mulki a Najeriya. Barista Isyaku Barau masani ne akan kundin tsarin mulkin Najeriya ya ce a sashi na 66 na kundin tsarin mulkin Najeriya ya ambatu mutanen da ba za su iya tsayawa takarar neman mukamin siyasa ba a Najeriya. Sun kan cewa idan mutum an yi hukuncin mm, ko hukuncin ɗauri a gidan yari ko hukuncin kara a gidan yari kan da gidan wani dalili ko da gidan rashin gaskiya ba wato ya shafi shi kamar katankwacin shi zuwa dare yake eh, na to nan kamar ta jam'iyyar da ta da ta saida mashi kwam ina ne kuke kake ganin sun dogara har suka amince ya tsaya ai ina ce da Mustafa akwai sashi na tutun da shi da karamin sashi na daya akwai karamin sashi na biyu ko da mu bacca abun ya ba wanda mutum ne wanda ya dora ne hukunci din to idan har ya yi appeal ya shiga da appeal ɗinsa a kotun appeal wato ya ɗaukaka ƙara ke daga ranar da ya ɗaukaka ƙara nan to ya cancanci ya takarar nan har sai an gama appeal sa. To ƙoƙarin jin ta bakin kakakin hukumar zaben Najeriya Aliyu Bello ya ci tura. To amma na samu kwamishinan hukumar zaben mai kula da jihar Filato, Alhaji Hussaini Halilu Fai ga kuma abin da ya shaida mun. Ba mu ne muke zaben dan takara ba, duk wadda fati ta ce shi ne dan takara mu ba ba mu da ja to dole ne mu ansa sannan kuma dama dai akwai ka'ida in ya ci ne a bai ci ne ba wani ya kai yana da ja sai ya tafi kotu na'am to yanzu kamar mm. misali idan su jam'iyya bata janye shi ba ya zo aka yi mm. zaɓe ya ci mm. to wanda ya ci zaɓe yana gidan yari ina makoma waɗanda suka zaɓe ah, to wannan kuma oh, ka san ba da tunda ba su ne za mu yanke wannan hukuncin ba ya kai yanke hukuncin mu shine duk wanda fati ya bayar an kuma yi zaɓe a cikin eh, adalci. To sai dai jam'iyyar ta APC a Najeriya ta ce a yanzu ba ta da masaniyar cewa Joshua Dariyan ya sayi wannan fam na takarar mukamin sanata, in ji mataimakin ma'aji na jam'iyyar APC a Najeriya barista Muhammad Tanko Zakari. ce ba mu san wane ne ke gidan yari ba ba mu san wane ne ba gidan yari ba na mun sai da fom duk wanda yake dan jam'iyya ne yana da sha'awar sayan fom na jam'iyya ya takara zai zo mu kira masa da fom na ce amma yanzu kamar shi Joshua Dare ai kamar kes din shi a bayyane yake kowa ya san an yanke masa hukunci yana gidan yari ai abin da muke nufi ba mu ma da tabbacin Joshua Dare ya sayi fom saboda an mutane da yawa sun zo sayi fom wasu sun aika an saya musu duk wannan ba mu muka gan Joshua Dare ya zo screening a gaba wanda za su screening kuma suka yi takardun shi suka gan cewa lalle ya cancance tsaya takara ko bai cancance tsaya takara ba. A yanzu dai lokaci ne zai bayyana matsayin Joshua Dariyan a kan wannan al'amari. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka, daga Mina a Najeriya.